kwamitin da aka dora wa gabatar da sunayen masu yin takarar neman kujerar sarkin gombe ya kammala aikinsa inda ya tantance sunayen mutane goma kuma ya miƙa wa gwamnan jihar ibrahim hassan dan kumbo domin ya zaɓi mutum guda daga ciki wanda shine za a naɗa sarkin gombe na goma sha ɗaya shugaban kwamitin uban doman gombe magaji ma'azu ya yi ƙarin bayani a tattaunawa mu da shi mun gama insha Allah an gama aikin an gama aikin to yanzu me ya rage Yanzu yana hannun gwamna abin da rage kenan muka mun gama abin da rage shi ne gwamna bincika abin da muka ba shi ya duba da a cikin um, hikima ya yi akurubin a wanda za a ba sai kamar mutane nawa ne kuka gabatar musu da sunayensu mutum goma suka yi fulani duk mun gabatar da sunayen da kuma recommendation namu to da an ce za a gabatar da sunan mutane uku ne mun duk suna mutane goma da suka bukata kenan eh. ya za ka bayyana aikin ku na tantancewa din ya yi sauki kuwa kwarai da gaske da sauki ba wa Allah kuma kowanne a ciki eh, aka zaɓa ya cancanta duk wanda ya nema ya cancanta duk sun yi karatu kun kuma ya aiki duk kwararru ne yanzu kana jin za a iya bayyana sunan nan tsakanin yau ko zuwa gobe kenan kun dogara ga gwamna bai kamata ya wuce gobe ba saboda jama'a na jiya bayani kenan daga bakin shugaban kwamitin tantance masu neman kujerar sarkin gombe na goma sha ɗaya abdulwahab muhammad mura amurka daga gombe a najeriya